radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله عليه masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musanci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan a wani lafiya to abu da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon sai labarun duniya da su sai shirin nan na mu koma noma daga nan sai lafiya sai da kula. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya ban ɗaya yanzu sai a gya zama da ma'aji shirin nan na kokun Kokunsan jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 11 watan nuwamba na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta alif ɗari tara da saba'in da biyar ƙasar angola ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai ƙasar angola bangare ne na daular congo babba amma a cikin karni na goma sha shida turan portugal suka mame kasar ta angola a shekara ta 1483 sannan bayan yakin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara tawaye da bore ga turawa kamar sauran kasashe na yankin wanda ya tilasta musu baiwa kasar 'yancin kanta a shekara ta 1975 kasar angola tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i sannan kuma tana kwabtaka da kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo namibia da kuma zambia da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da hudu yasir arafat shugaban ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ya rasu an haife shi a shekara ta 1929 ya kuma kammala karatun jami'a a matsayin injiniyan gine-gine a jami'ar alkahira da kasar masar a shekara ta 1951 ya dawo palestino wadda aka mame a shekara ta 1965 ya kafa kungiyar fata domin gugurmaya da isra'ila sai kuma shekara ta 1969 ya zama shugaban kungiyar plo a shekara ta 1970 mayakansa suka shiga yake da isra'ila a karon farko shekara ta 1982 bayan mamarar sojin isra'ila suka yi wa kasar labanan ya mayar da sansanin sojinsa zuwa tunisia daga labanan shekara ta 1988 ya amince da samuwar isra'ila su kuma haƙulla yarjejeniyar oslo da shi shekara ta 1993 ya sa arfat ya koma ramallah bayan sulhu amma gwamnatin isra'ila ta hana shi fita daga gidansa tun shekara ta 2000 daga sha shekara ta 2002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 Tuma da yanzu ga labarin duniya da ni mushaba Adam zan gabatar muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. dakarun kara juju halin musulunci na iran sun kira makamai masu linzami da suka fi sauci sauri kasar qatar ta kama wasu tsoffin jami'an sojan ruwan kasar Indiya da suke wa haramtaccen kasar isra'ila leƙar asiri ma'aikata suna jin aiki a ƙasar afirka ta kudu akan batun albashi to yanzu ga cikakkun labarun dakarun kare juyin jihad musulunci na iran sun sanar da kera makamai masu linzami da suka fi sauti sauri kwamandan sojan saman dakarun kare juyin musulunci na iran brigadier janar hajizade wanda ya gabatar da taron manema labaru a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 11 don shahadar hassan muƙaddami tehrani ya bayyana cewa dakarun kare juyin sun kera makamai masu linzami wanda saurinsu ya fi na sauti da mun fuskanta har-hare ta sama birgediya janar haji zade ce wannan sabon makamin yana iya tsallake kowace na'ura ta rada wanda da allah zai kara wa makaman tsaron sararin samaniyar ƙasa iran ƙarfi kwamandan rundunar saman ta dakarun kare juyin jihadin musulunci ya kuma ci gaba da cewa shekaru masu tsawo kenan muna fuskantar takunkumai na zalunci da ba taba ganin irinsu ba a duniya amma kuma muna samun ci gaba a fagen makaman kare sarin samaniya iran brigadier general hajizade ya kuma ishara ci gaban da aka samu a cikin sauran fagage da suka hada jirage masu saukar angulu. na'urorin kakkaɓo jiragen sama da na'urorin lantarki da ake amfani da su a fagen yaƙi shi dai irin wannan makamin da ya fi sauti sauri yana cin zangon kilomita 6,000 a cikin sa'a ɗaya kuma ba za a iya kakkaɓo shi ba iran ta ce za ta mayar da martani akan harin da aka kai wa tankokin jigilar man fetur ɗanta a iyakokin siriya da iraki mataimakin shugaban ƙasar iran akan harkokin majalisa muhammad hussaini ne ya bayyana cewa ƙasarsa za ta mayar da martani akan harin da aka kai wa tankokinta na jigilar man fetur a kan iyakokin ƙasashen iraki da siriya kamfanin dallancin labarin irna na iran ya sanar da cewa an kai wa tankokin jigilar man fetur din na iran hari ne a ranar talata ta gabata tankokin dai suna shirin ficewa daga iraki ne zuwa cikin kasar syria mataimakin shugaban kasar ta iran ya ci gaba da cewa tankokin jigilar man fetur din na iran sun saba bin wannan hanyar domin kai makamashi zuwa cikin kasar labanan tashar talabijin din nan ta almayadin mai watsa shirye-shiryenta da larabci daga kasar labanan ta ambaci wata majiya mai karfi da ke cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce take da hannu wajen kai harin husaini ya kuma ce iran tana fuskantar yaƙi daga abokan gaba ta fuskoki da dama amma da izinin allah tana da ƙarfi da ƙwarewar da za ta yi galaba akan hakan to kuna tare da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar qatar ta kama wasu tsoffin jami'an sojojin ruwan ƙasar indiya da suke yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila leƙen asiri kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa ƙasar ta qatar ta kame jami'an sojin ruwan na ƙasar indiya suna yi wa haramtaccen ƙasar yahudawa da kyan asiri jaridar jerusalem post ta ce kasar ta katar an kama wasu jami'an sojan ruwan indiya su takwas bisa zargin yi wa haramtacce kasar isra'ila tattara bayanai da leƙa asiri mutanen da aka kama dai suna aiki ne a kasar ta katar a matsayin masu bayar da horo ga sojojin ruwan wannan kasa jaridar ta haramtacce kasar isra'ila ta ci gaba da cewa tuni gwamnatin indiya ta aiki da tawaga zuwa kasar katar domin shawo kan gwamnatin doha ta saki mutanen kamfanin dahara na bayar da shawara a kan ayyukan fasaha da yin hidindimu dahara global technologies and consultancy services shine ya ɗauki tsoffin jami'an sojan ruwan indiya ɗin aiki sai dai an gano cewa suna yawa 'yan sahayoniya liƙen asirin shugaban wannan kamfanin wani tsohon jami'in sojan sama ne na ƙasar oman har yanzu dai babu wani bayani da ya fito daga gwamnatin kasar qatar dangane da wannan lamari ma'aikata sun tsunduma yajin aiki a kasar afirka ta kudu dangane da batun albashi dubban ma'aikatan gwamnatin kasar ta afirka ta kudu sun fara yajin aiki a jiya alhamis saboda tattaunawar da suke da gwamnati akan karin albashi ta ci tura yajin aikin da yana yin barazana mai girma ta samun tsaiko ga muhimman ayyukan kasar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kwadago da ake kira psa ce dai ta shirya wannan yajin aiki kuma tana da ma'aikata a ƙarƙashinta da sun haura biyar. an samu fara yajin aikin ne dai bayan da ministan kwadago a ƙasar ta afirka ta kudu sulas nasesi ya sanar da cewa zai gaban kansa wajen ƙara ma'aikatan kaso uku cikin ɗari na albashi su dai ma'aikatan ƙasar suna son ƙarin albashi ne da kaso shida da rabi cikin ɗari ma'aikatan da suke ƙarƙashin wannan ƙungiyar da sun haɗa malaman jiya jami'an shiga da fita na ƙasa da 'yan sanda an ga ma'aikatan ɗauke da kwalaye da aka yi rubutun da ke cewa ma'aikata suna wahala ƙungiyar ta psa ta yi gargadin cewa yajin aikin nasu zai yi gagarumin tasiri a kan ma'aikata harkokin cikin gida sufuri da ko masu kula da iyakokin kasar sun kuma zargi ministan kwadago da rashin sanin ya kamata to ƙarshen labarin duniyar kenan. kashin labarin duniyar kenan ga kuma shirin nan na mu koma noma koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin mu koma noma shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan taron sauyin yanayi da aka buɗe a ƙasar masar wanda ya sami halattar shugabanni da wakilan ƙasashe kusan biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin wainar da ake toyawa. to a ranar litinin bakwai ga watan na nuwamba ne dai aka buɗe taron ƙasa da ƙasa a kan sauyin yanayi a yankin sharm sheikh na ƙasar masar taron da ya sami halittar wakilan ƙasashe kusan 200 daga kan shugabanni da firaministoci da sauran masu manyan makamai mabambanta sa'o'i shugaban ƙasar masa ya ɗauka a tsaye yana gaisawa da shugabannin kasashe da gwamnatoci da sun shigowa ɗakin taron ɗaya bayan ɗaya a kusa da shi kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya ne a ɓangaren kula da yanayi wanda ake yin taron a ƙarƙashin wannan majalisa ranakun bakwai da takwas ga watan na wato nuwamba da ake ci shugabannin ƙasashe da gwamnatoci ne suka halarci taron yayin da sauran mahalarta taron da suka fito daga kasashe da kuma ƙungiyoyi daban-daban za su ci gaba da musayar ra'ayi har tsawon makonni biyu a jere babban jigo da ake musayar ra'ayi a kansa dai shine kudaden da ya kamata a ce manyan kasashe na duniya masu karfin tattalin arziki za su rika bayarwa ga kasashe masu karamin karfi da talauci da sauyin yanayin yake cutar da su domin a tashin farko ayyukan da waɗannan manyan ƙasashen suke yi ne a cikin masana'antunsu yake haddasa gurɓatar yanayi idan kuwa aka samu gurɓatar yanayi saboda gurɓataccen iska da take shigarsa to sakamako shine fari ambaliyar ruwa bushewar ƙasa da ƙarancin abinci da yunwa. a ƙashe kuma a sami mutuwar mutane da dabbobi ana buƙatar manyan ƙasashen masu ƙarfin tattalin arziki da su rika bayar da dala amurka biliyan 100 a kowace shekara wani abu da shi ma yake da muhimmanci a yayin wannan taron shine dangane da gurɓataccen iskar da ake fitarwa a cikin sararin samaniya ta yadda ɗumin doron ƙasa ba a sanya wuce kaso ɗaya da rabi cikin ɗari wato sama da yadda ya kasance gabanin bayyanar ci gaban masana'antu a yayin jawabin buɗe taron sakataren zartarwa na shirin sauyin yanayi da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya simon steele ya ɗora alhakin gajiyawar da ake ita ne wajen rage wani duniyar akan ƙasashe da gwamnatocinsu still ya kuma bayyana cewa abin da ake son cimmawa daga nan zuwa shekara ta 2030 shine a rage yawan mama duniya din da kaso 45 cikin 100 idan kuwa aka gajiya to alhaki ya rataya a wuyan shugabannin kasashe da gwamnatoci domin abin da ake da bukatuwa da shi shine kowane mahaluki ya sauke nauyin da ya rataya a wuyan sa dangane da wannan batu. shi kuwa ministan harkokin wajen ƙasar masar same shukuri wanda ya jagoranci zaman na sharm sheikh da shi ne karo 27 dangane da sauyin yanayi da majalisar ɗinkin duniya take shiryawa cewa lokaci ya yi da za a tashi daga batun tattaunawa da magana ta fatar baki zuwa aiki domin ba mu da isasshen lokaci a gabanmu da zai ba mu damar yin wasa. ministan harkokin wajen na masar ya yi ishara da irin tasirin da sauyin yanayi ya gani wanda aka rika gani a ƙasa a cikin watannin bayan nan a ƙasashen pakistan da wasu ƙasashe na nahiyar afirka da wasu ƙasashen na turai da amurka to a cikin ƙasa kamar pakistan da kuma wasu ƙasashe na yammacin afirka an samu ambaliyar ruwa mai tsananin gaske yayin da a ƙasashen gabashin afirka kuwa fari ake fuskanta wannan irin ambaliyar ruwan ta yi tasiri hatta a cikin wato ƙasashen nahiyar amurka da kuma turai abubuwan da suka faru suna a matsayin gargaɗi da jan kunne ga dukkanin duniya baki ɗaya akan cewa a ɗauki mataki da ya dace ba tare da jinkiri ba shi kuwa aluk sharma wanda ya jagoranci taron yanayi karo na 26 ya bayyana cewa na fahimci kalubale da shugabannin duniya suke fuskanta a wannan shekarar da abubuwan da suka fi baiwa muhimmanci da fifiko sai dai duk da haka wajibi ne mu yi gargaɗi akan hatsarin da ke tattare da rashin ɗaukar mataki akan batun sauyin yanayin da zai zama babban hatsari cin shekaru goma da suka gabata ne dai su shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki suka maƙi amincewa da cewa sauyin yanayi yana haddasa barna ga kasashe masu karamin karfi sannan kuma suka ƙi amincewa ma da a zauna balle a tattauna yadda za a rika biyan kudaden fansa ga waɗannan ƙasashen sai da alama a wannan lokacin za a fara tattaunawar to da fatan za a cimma matsaya mai ma'ana da yin aiki ba magana ta fatar baki kaɗai ba masu sauraro za mu da aya a nan ba don mun karkare batun wato taron ƙasar masar ba fitowa ta gaba ma za a ji mu da wasu bayanan saboda taron na ci gaba hannun da makonni biyu masu zuwa. sai dai kafin mu karkare baki dan yuban kwana da kuma na gata ku zuwa mu na internet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum ya ni ko ko ba ma saurare yanzu ga shirin nan lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin rediyo hausa biyu hacci da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan shafi gashin kan dan adam da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan shafi gashin kai na dan adam. A shirin da ya gabata dai an ji mu ne tare da Farfesa Shefu Yusuf kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin kan dabo a tarayyar Najeriya inda bayan fayyace muna matsayin gashi a jikin dan adam sai ya fara amsa mana akan matsalolin da kan shafi gashin ciki har da kakkarewa da kuma fuskantar matsala wajen su to yau likitan namu zai dora ma ne kan tambayar cewa kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh, bambanci a lokaci ne yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na ba da misali kamar misali a kowane za a ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kace kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kaga sai a ga gashin mutum gaba ɗaya ya zo ne ya zube sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga ka kawai jijiyan ta rabu da jikin fatan sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ake yi a dalilin wato wani sinadari ne kali mutum ne ya zuba ya sa wani abu na da cewa kamar wanda kuke da relaxa to relaxa an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake yanzu mana a lankwace yake a ce sai an an miƙar da ita to in an za a miƙar da gashi za a samu matsala to wannan garin wannan kemikal din zai sa gashin ya zama na ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu to ana iya samuwa ga wani lokaci kuma kwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kowai sa ya karya wannan gashin. Da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. yawa a duk da dan tabo tambaya ta gaba kamar wata shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko mai haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka to da gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake suke da shi ba amma ko wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba so da mu muna da gashi wanda yake a lankwashe a kowane su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da tauri so da ka man da suke shafawa da gashin su don yanke ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karya namu sai da akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don su da gashi amma mai da za a sa don gashi ya yi sheki ko ya yi ya yin baki ko ya wannan ba su da matsala. A amma da niyya sosai. To masu saurare karshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman gaba bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya sai gaba na ban kwana da ku mu sallama muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Thank you.